aina aina muka sa aya eh البيوء المحرمة ثلاثون وبعدين شو معناه وجي بيع اللحم بالحيوان أكان سادامو تاشيكو؟ نعم. mun yi shi ko a kansa za mu tashi to bai lahami sai da nama bil hayawani da dabba misali tsautsayi <laughs> ko kaddara ta sa sai aka gayyace ka gidan wasu masu kuɗi, ba kowa ake gayyata ba kaiwa ikon Allah ne ya sa ka je duk wanda ya je wannan walimar sai a ba shi kafar cinyar karfata cinyar sa ko na raƙumi sai ya tafi da shi gira kuna ba ku kana fita dara ce sabuwa daidaita sau tana sungume a cikin leda an manne ta kana zuwa gida kana bude ya ga cinya ce a kamar buhu guda nama aka baka sai kaga naman na a bararraka shi a gidan ku kawai ba zai ciwu ba makwabta ba ba zai ci ba gida ne irin na karkara kauye din nan gidaje ba su wuci biyar shida goma ba sai ka ce to yanzu abin da za a yi a dauna man na a kai mahauciwa ne ko da da wata tinki ya ce ko wani dan rago sai ya bamu a madadin wannan ba ku gane ba to haramun ne wannan a sai dai ka ce a kai mai in ya sayar duka sai lissafa kudin sannan sai a su a'a haka ran an tashwishi na tabbatar kamar da yankin da ya ana kai sai ta karshe za ka eh subhanallah